a ranar talata da misalin karfe 8 da rabi na dare ne de wasu mahara da ake wasan yayan kungiyar boko haram ne suka afka wani kauye da ake kira musaram a karamar hukumar banguno da ke arewacin borno inda suka halaka mutane 46 ka kuma jima wasu shida rauni waɗannan mahara dai na ci gaba da kai hare-hare musamman ma na kunna bakin wake a ƙauyuka da ma wasu garuruwan da ke kusa da garin maiduguri wannan lamari yana ci gaba da ɗaure kawunan jama'a ganin cewa rundunar sojan karanta ta nata nata zuwa babban birnin maiduguri don ci gaba da fafatawa da 'yan kungiyar boko haram sai dai duk irin wannan sabon tsarin akan samu irin waɗannan hare-hare yayin da akan bayyana cewa 'yan kungiyar kan ne salin alin ba tare da samun nasara a kansu ba sai dai wasu na ganin cewa wannan lamari yana faruwa ne ganin yadda jami'an tsaron ke ci gaba da samun nasara akan irin waɗannan mahara shi yasa suka yi irin wannan harin kan mai uwa da wabi ga ɗaya daga cikin mutanen wannan gari na Manguno wanda ya shaida mini yadda wannan abin ya wakana kamar haka a cikin Manguno a Manguno ba na Musara Musara Musara Musara around 8 na wasu da sun zo sun kara mutane kawai an kashe mutane kamar arba'in da shida haka wallahi saboda guda shida yanzu haka suna umaru show suna karɓar magani kiyama haka eh, yanzu ma suna cikin abin nan suna ina suna umaru o mutanen ko arba'in da shida arba'in da shida wala to mutane nawa ne suke murshe sun shida ne ko oh, sun shida ne eh wanda sun shida ba kuma sun yi abin da ba kamar sun mutane kawai sun bar su sun ɗaya daga cikin mutanen manguno kenan ishe damun irin harin da aka kai ranar talata a wani ƙauyen da ake kira musaram da ya sanadiyar mutuwar mutane arba'in da shida da kuma raunata wasu shida wanda yanzu hakan suke karɓar magani a asibitin umaru shehu da ke cikin garin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya